اصطفى البنات على البنين Shan Allah ya zaɓar wa kansa ‘ya'ya mata waɗanda kuke ƙi akan ‘ya'ya maza waɗanda kuke so, sam ba haka bane.